a cikin bene na iske yan bene zaune cikin inuwa sai kwa habu yawanci cikin mota na je yan bene suna ta mamaki kai wanga yado ya ce banganci ganganci ba ganganci bane ruwan bai ba wannan halin rabe ne da ya hauka. Garba hagu, garba a gaishe ka. Garba hagu. garba ɗan gida audu. Yalamin mu zagaya zama wuri ɗaya, bai daɗa komai ba mu da kaje ne, mu tahi birni. kaɗi na garin da zama wuri ɗaya ba shi na